daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Mai gabatarwa Amina Buhari auna. da kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma uku ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan salon kwalliyar zamani. cikin shirin namun na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana mata da maza zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar mana da su. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau na tare ne da matasa maza da mata da zamu tattauna da su akan al'amarin a sutura. A 'yan shekarun nan ana ƙara samun taɓarɓarewa ko in ce in ji ta bakin suna son san cewa ci gaba ta ɓangaren kwalliya inda ake samun mata suna shiga ko suna sa sutura wanda yake bayyana sirrin jikinsu yayin da su kuma mazan suke ƙara rufewa. to ko menene dalilin da yasa mata yanzu su da suke da abun boyewa suke bayyanawa su kuma mazan wayanda ba su da ma abun boyewa kuma su suke sutatawa shin kirarin da ake wa mace cewa ita gwal ce ita tauraruwa ce ya bace ne ko kuwa a'a duk da sunan kwalliya ne da kuma zamananci a cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama sulima ramalan nuhu malam umar yahaya sai ɗalibai waɗanda suka fito daga kwalejojin ilimi da kuma su polytechnic kamar su fa'iza usman halima bello da musu ridwan da kuma khadija salim kandarawa malamai barka da zuwa zauren namu to kamar da ne na fara yin shimfiɗa da wannan shiri na san kowanne ku ya fara caji kasancewa ga yan gayu a cikin zauren nan namu yau malama sulima in kika duba da yadda kwalliya take a halin yanzu na matasan yanzu da suke tasowa yan mata ma da samarin za ka ce ki da maki mazan nan zaki ki basu mata na zaki ki basu in a bangaren maki ne gaskiya sai in ce miki a zamanin da muke ciki na yanzu kwalliya sai in ce miki za a ba maza kashi saba'in sai a ba mata kila talatin. Kina mace? Eh, saboda akwai matsaloli ko ko in ce akwai illoli. Hmm. Mun yi kwalliya a baya baya muna kuma kan kwalliya a yanzu shi kwalliya a matsayin da mataki ka yake daban-daban yauwa abinda nake so a fahimta shine a kwalliyan yanzu da ake yi ya zama na kwalliya ce ake yin ta wacce take ba tarbiyya a cikinta ba alkunya a baya ko ana kwalliya ne mai aji na musamman amma ba tare da an bayyana tsiraici ba yanzu kin ga in ma a dinki ne za ki ga mace ta kai dinki yarinya ta bayyana tsurar ta ke za ki fara tunanin ta yaya ma ta sa suturar ta shiga wato kamar a jikinta a a fara yawa to oh. shi shi telan da ya zauna a auna ta ai shi ma abin ki bincike kuma eh, wannan magana na bayyana tsiraici maza eh, ba su da daman wannan dabi'a su matsalolin da muke fuskanta da su shine za ki ga ai wani zanzaro ƙasa wani wata shi fa da yana bayyana yana bayyana sannan ga wannan shi marokon askin nan mana eh. da ai su wannan kaya yau ina tuna mama ta kan ce wai me kan zakara yau to shi eh. to duk gashi nan to ne matsalolin amma ina son ki gane yanzu maza suna wata kwalliya a yanzu zaki ga an yi dinkin ne mai ban sha'awa wanda zaki gan shi ya kwanta ya kyau su ma ya kai ga su ma yanzu maza ba su son kiba saboda ana sa a sa yan dinkunan nan a yan cakas cakas kika kamar umar na gefe na yanzu in kika kalle shi za zaki mai kallon na jiya kuma gashi na ah, saurayi miji ne shi ne mm. bayani yawa yawa to amma gashi a suturce gashi a suturce yawa to amma idan kika je musamman a makarantu duk anan ne ake samuwa da kuma dinkin anko musamman aka ce za a yi wannan rawan na shiga da amarya dakin taro kowa za ta nemi ta kura a daka ni to ba a tana ake tantancewa saboda shi ma namiji mai hankali yana nema uwa ta gari ne da zai kai ta gida saboda ɗayar da ta irin wannan shiga ta irin wannan fitsarin to in ta haihuwan tarbiya za ta ba ɗan da ta haifa to ba gayu ke nema ba a'a ai kuma shi zamantakewan aure ya wuce ya fi gaban gayu Haka ne. ba gayu ake ci ba ba kuma gayu za a rayu da shi ba saboda menene ba abin da aka fi rayuwa da shi a cikin zaman aure da ya wuce tarbiyya da tsoron Allah da kiyaye haƙƙin juna wannan su ne hmm. so saboda haka suturin da ake yi yanzu na bayyana tsiraici ke kanki idan kika yi sutura mai kyau wanda ba ya rufe ki gashi kin yi kwalliya ne ai shi gayu ba a bayyana tsiraici yake ba akwai wanda zaki ga an kalle ta an ce waccan yar gayu ne amma in kin kalli suturan kaf da take sa ba da take sa ke kama jikinta amma za ta yi ado ta sa gyalen ta ta ga kafan ta me sa gyalen ne ta sa yawa hmm. in hijabi ne shi hmm. ma na aji za ta sa kuma ina so in dawo da mu baya kin ga duka addinin namu da christianity da musulunci da muke yin shi babu wanda ya yarda da bayyana tsiraici ina tunawa a baya akwai wani lecturer mu ma da shi christian ne amma shi bai taba yarda ki shigo mishi aji ba dan kwali ba yace shi christian ne amma addinin su ba a ce ka yawo ba dan kwali kuma bai yarda ki shigo mishi da wando ba so saboda haka duk ranar da muke da lectures din shi masu sa wando ko musulman ne hausawan mu duk ba sa sa mishi ko da ba tsukakken wando bane shi wando ne bai yarda mace ya ce suturan maza wato dai wargi wuri yake sa saboda ake cewa ma har lecturerin ma suna wato korafin yaran ma suna shigan banza to bari to in tsaye da ke in koma ga ɗaliban tunda kika yi magana akan makaranta sai hankali na ya koma kan ɗaliban inda ake bushasha da baje kolin shiga iri-iri shin wai makarantar na idan kuka shiga lokacin da za a ba ku shi takardar shaidan cewa kun samu gurbin karatu akan haɗa muku da wani littafi ne na cewa idan kun je kuma ku baje kolin shiga irin na fitsara ko kuma in ce shiga irin na matsa jiki don duk waɗannan matsa-matsan jikin in ka je jami'a na 嗯。 yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu wurin sabinta da Khadija. Shin wai makarantar nan idan kuka shiga lokacin da za a baku shi takardar shaidan cewa kun samu gurbin karatu akan hada muku da wani littafi ne na cewa idan kun je kuma ku baje kolin shiga irin na fitsara ko kuma in ce shiga irin na matsa jiki dan duk waɗannan matsa matsan jikin in ka je jami'a nasu daban ne. Mm, Malama Halima. To gaskiya za ki ga yawanci abin da ya sa ake yanzu abin yake karuwa ya fi ma na da saboda kin guri ne da kowa da kowa da kuma mutane daban-daban da wasu garuruwa duk suka zo mata da maza to dole dama za ki ga wata ita ɗabi'a ta na kila ma daga Lagos ta zo mm. to za ki ga ita dressing ɗinta ya fita daban da na gurin to ita kuma wannan za ta ga ita ma to ai dole za ta fito ita ma a fasa da ita tunda kai ya waye ta mm. fara karatu maimakon ita wanda ta zo daga nesa ta kufi naka sai eh. kuma kai da ke kufi naka ci ba yake ne mm. to sai ki ga daga wannan wannan ai dan Allah wake miki dinki ne haka ina kike siyan wannan kayayyakin mm. to sai ta ga ta je ta gaya mata an fito da wannan jiki rabin jiki za ki ga duk a waje shi suke din wallahi wani ma idan kika tunanin ta zauna sai ya yage. idan kika ga wandan shi ma ya matse ta ya matse ta rigan ma haka to yawanci irin abubuwan da ke faruwa kenan baka samun masu kwaba maka baka samun wa'inda za su hane ka da irin wa'innan abubuwan to za ta ga kowa yana rayuwar shi tun ana boyewa a gida zaki zumbula hijabin ki zaki ce zaki tafi makaranta amma kina fita titi zaka ga an cire hijabin ka dawo ka saka gyalan ko kuma ka ki tafiya da gyalan ma ka tafi a haka yanzu kika tuna mun a da lokacin da abin ya fara sabu sabu zaki ga yarinya a gida idan za ta je makaranta kayan zuwa makarantar boba daban yake wanda yake cikin jaka da aka ɓoye wanda in an bayyana shi ake to yanzu na ga a gida ma yi kuke wallahi ba kwa ganin kaman malam Umar zan dawo wurin ka ba ka ganin akwai kila wani gudunmawa da kafofin sada zumunta suka bada wurin ƙara samun yawaitar mata su dinga girmama bayyana jikin akan suturtawa gaskiya akwai saboda in ji ga duba a wannan kafafen sadarwar da yake magana a kai za ki ga irin wato mutanen da ake kira celebrity irin shigar da suke wato fitattu irin shigar da suke su matan da mazan ma dai kwaikwaya suke su ma su ga sun abin nan wato su ma sun fito an dama da su to irin wannan abubuwan shi yake kawo ɗan matsalolin da ake samu za ki ga mata suna sa kaya matsatsu wata ga ta sa kaya matsi ne ka san haka aka halitto ta da kayan a jiki kamar dai fatan jiki yawwa wato su ma irin wannan suna wato suna bada gudunmuwa wajen irin wannan saka kayan a wajen kwaikwayo kenan kwarai da gaske kila ko kallon fina-finan da ake yi kallon fina-finan wancan ta yi shiga kaza kwarai da gaske dinkin nan da ta yi ga coga da bangon da ta kila duk sai burge su duk su ma suna bada gudunmuwa wajen irin sa kaya na fitsara irin waɗannan da muke magana akai mm. mm. to ma'allan musu abu na ji labarin an ce ku ne kuke aiko musu awa kuke bebi wannan hotel nan da take ɗauka kin zafi kin kawo wuta don Allah karai min wannan jiki na ya mutu an ce ku ke fasa musu kai eh gaskiya mu muke zuga wata suna irin to na gode malam Abu ya kamata mu dafa maka dan karo na farko namiji ya yarda da cewa ya yi laifi eh, gaskiya idan kika duba hmm. za ki ga matan da suke ma shiga ba wanda suke dan su sai mazan na sha Allah kai ta gaskiya na kowa sa kaya irin da yan mata yanzu suka fito suna yi ne don maza su gansu hmm. kuma a biyo su wata ma ta fito gida ta yi irin tafiyan minti goma ba a biyo ta ba to hmm. hankalinta ya tashi gon har ta fi <laughs> <laughs> wankan yi ba ta kan cewa lalle wannan wanka ya ba eh, kenan eh. amma to in ta ga an biyo ta eh. za ta ce to na gobe ko kuma ta yi selfie an yi ta comment wato an yi ta da bayani wanda gaskiya maza ke zuga wa'annan abubuwan suna faru ruwa kamar a cat haka za ce turo min hoton ki ko kuma ka turo mata hoton wata irin su rahaba sadau su eh ka ce yan fim din na zai ka ce wannan dinkin yayi kyau ina so da Allah ki wuce irin au ma ku ke musu eh, sai a tura musu su ma sai su je kuma telolin ma maza ne tunda su ke dinka kaya su sun sai inda za su dinka musu su za ka ga shi ma yana yi yana zugawa yana eh. kai wannan dinki zai karbe ki hmm. wannan kayan bar shi ne sai da zan fito miki eh, gaskiya ne irin matan ne in kika duba za ki ga duka ah, wasu yan ƙarya ne ma akwai ƙarya a cikin lamarin to shi yasa za ga in ba ka biyo musu ba kai ba ta irin ɓarayin to gaskiya ga wata ma ta ganka ka zo da manyan ka da ustazancin ka da tagalallen wando sai ki eh, ga kana sa kayan yaji ba su cika mai da hankali a kanka ba sai irin shiga ma da umma eh gaskiya sai a ɗan dadan nan dada ake ce mai abu ba kama ba ka yi wannan abin da na kwallon da suke kamar kiɗin ɗan nan ko ma umar ne red lock ko balantoni to kun da mata kun da ji sirrin ke Khadija a idan kin tashi shiga irin wannan shigan da kuke yi ko mun matsayi ga idan da yanzu kamar a saki akwai ba saboda kyau dan ya dasa abin ki haka amma kan ji wani irin abu cewa a matsayin ku na kila al'ada kila ba haka yace ba ko kuma kila a gida ana muku fada ba dan kwabawa eh to gaskiya ana kwabawa saboda sau da yawa su ma dai ba dai duka aka tara aka zama ɗaya ba hmm. amma wasu iyayen su ma sukan ba da gudunmawa ta wannan bangaren saboda zaka ga ka sai ma yarinya sutura wasu iyayen ma zaki ga basu san ma cewar diyar ta ba da kalan dinkin ba sai dai kawai su gani a jikinta idan kuma suka gani wasu ba dai duka aka tara aka zama daya ba ai mm. kin yi kyau kaza kaza waye waye ba za a kwaba ba dai da sauransu to sannan su ma kansu telolin suna ba da gudunmawa ta wannan bangaren to wannan abu kuma ke da ke kai musu don sana'ar su duk da dai sana'an su ne amma su ma ta nan bangaren suna da laifi saboda mm. su sukan zuga wasu yan matan saboda zaka ga ka kai dinki ko kuma zaki ga kai ka ce ga style ɗin da kake so a asiya ce gaskiya wannan zai fi miki kyau da sauransu wannan zai fi kyau da jikinki kaza kaza da sauransu gaskiya ba su ma suna ba ta fara tunanin lalle jikin nan ta hmm. wani abu ne wani abu ne daban dai da sauransu to an ce mace sutura ce ga mijinta ma kanta hmm, hmm, wato duk wanda zai aure ta kuma ya kamata a ce ta zama ta fi gwal ma daraja kuma kowa ya sani ko a kasuwa idan ka je siyan gwal inda ake kejin shi ma da wani yake da irin da sauran dan kunnaye ko to kuma aka ce ta ba fi gwal aka ce lu'ulu'u ce to tunda mace lu'ulu'u ce kuma amma ta zo ta yi ha. malama salima ba ta ganin kila idan ba ta yi wannan shigan ba anya sai ta zauna a gida ko ake cewa ba za ta samu wanda in ji ta na so ba za ta samu shamashin ne ba. ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda malama salima za ta amsa tambayar da binta ta jefa mata kafin mu kai ga daukar wayoyinku bari mu ziyarci filin mu na kwallama yanzu za mu yi salati mai haɗe-haɗe wanda ake ce mishi salad garni da turanci wannan idan ka zo ka ka wanke salatin ka ka wanke shi da kyau ka da kowane datti na cikin shi to shi salatin gaskiya in ka sa oji jabel shi dai ya fi wankuwa da kyau tunda kowa ya san dai yau odi javel shi ne dai wanda ko da ti wani abun ka yi shi zaka dauka ka wanke shi mm. ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kwai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba ka samu ka yi ka tsabtace shi tsab ka yi ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu mm. yanda dai zaka san ya hita da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka dauko ka yayyanka shi in kana so wannan salad din mai haɗe haɗe kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi ƙananan yanka ka samu yi kokawa da take da kaifi da kyau ka samu ka yi zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana yadda kai ma an ka kalla zai burge ka in kai wannan ka kare can ka ɗan silala karotin ka da wani fam yanka sai ka ɗauko shi shi ma dai ka yayyanka shi ƙanana ƙanana in ka kare ka sulala kwaikinka shi ma ka ɗauko shi ka yi yanka shi kanana kanana in kana so kana iya daukan plateau babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka dauko kwannan ka kara kewaye shi ka mishi ka jera shi mm. kamar yankan ma na kwan ka yi wani yanka haka wani burwatsai haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yadda zai ba da kala yayi kyau sai ka jera shi a saman salat ka ɗauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya ka jera eh ka mishi raun raun ka jera shi shi ma in ka ida jerawa nan kayan ka fam da tar in ka dankalin turawan ka da karas in ka hamsu eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi shi ma yanka kanana kanana sai ka jera shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise inka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama don ya bada kala mai kyau in ka da wannan sai ka ɗauko ɗan aron ɗinka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shi kenan wanga da huwa haka nan za a ci shi a shi wannan salatin kana iya in kai abincin ga kaɗan ɗora shi daga saman abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka to kamar wai lokacin da za a ci sai a cakula shi ko eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai ka yi ne dan kawai shaɗantar kawai ka ba da kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ka so ba mata suke yin shi kawai ka ga salati an ɗauko shi farfarfar an ƙare kawai bai ba kala ba komi. Mm, kenan wannan kwaliya dai zai iya jan hankalin mai gida yadda zai rika haɗiya yawo daga ya gani. imana eh ba mai gida kaɗai ba kowa ma yana iya jan hankali shi in ya zo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwalliya ya ba da sha'awa. Mm. to To wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari kenan da shirin kwalaman da ta aiko mana daga damagaram. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. kiran farko nan daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum wannan gidan rediyo mai albarka na BOA. Alaikum A cikin wannan shiri na don matasa. Kuna tare da Garba Sale ne likitan rediyo na garin Agwagun Doma jihar Nasarawa. To Malam Garba me ra'ayinka akan maudu'in namu na yau? To gaskiya ni maudu'in naku da kuka tabo wanda ya jawo hankali na sosai shine musamman irin shige da 'yan mata suke yi din nan. Musamman sa wando. Kaga yanzu ana yaki ne da fyaɗe din nan da ake yi wa musamman kananan yara ko kuma mata. To gaskiya irin wannan sa sutura da mata suke yana taka rawa sosai wajen jawo hankalin masu raunin imani suna yi wa 'ya'ya mata fyaɗe. a nan da zai yi kyau a ce a al'adunmu domin addinin musulunci da sauran al'adunmu ko da ma addini ne na al'ada bai yarda da shi ba da a ce hukumominmu za su yarda da malamanmu da masu unguwanninmu a ya kasance 'ya'ya mata dai an sukurta su an rage irin wannan yanayin shigan da suke yin a hukumance sai kuma bangaren girke-girke ina kira ga iyaye mata don Allah a rinka koyawa 'ya'ya mata girki musamman wanda zai jawo hankali domin girki din nan yana sa ainihin dangantakar soyayya tsakanin miji da mata da ma 'yan uwa da fatan za ku amsa wannan kiran nawa al'umma kuma za su ji Allah ya saka muku da alheri mai sunan mamana da fatan za ku tashi. To mun gode malam garba yanzu kuma sai birnin tarayya Abuja. To barka da wa muke magana alaikum salam. To kai kina tare da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar hukumar mulkin Bodin ga jihar Sokoto yana kiran ku da garin cikin Abuja gwagwalga. To muna jin ka. ala nan gaskiya kamar irin shiga da ake cewa 'yan mata na yi da sauran mata gaskiya wannan ina ganin wata tarbiyya ce suke batuwa ita wadda yake iyayensu ma da sauran malamansu ba san da wannan ba saboda za a su a makarantun ne daban-daban amma irin fitar da za su yi a makaranta ko kuma a dawo shigo kasuwa yanzu kuma mu da muke nan abuja mu ne muna ganin irin yadda suke irin wata fita wadda yake bata kamata ba a matsayin za a ga wata tsaya musulmi ce in ba ma ka gane bin more ta ba ko kuma har sa ko wani alamu na cewa wannan musulma ce ba za ka ɗauka cewa musulma suke amma muna kira ga wannan 'yan matan cewa su zan ka sanin tarbiyyar da suke yi wanda yake su ne manyan gobe wata rana za su koya ma 'ya'yansu irin zata mai kyau to amma sai za a dumba banan gizo ka saka ba gaskiya ya dace irin ɗaliban da ke shiga a university haka da sauran jami'a kusan irin fita da cikin ta kamala domin wanda yake za ta ɗaukar darajar su ko da zuwa gaba ne saboda zuwa gaba za ku zama ke za ki zama tsawon ma'ai suna mahaifiyar wani kuma kina mata wani kina antin wani ga sai da sauransu da fatan dai wannan shirin ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo kuma maganar girki da ake yi eh gaskiya girki wani abu ne wanda ya dace a ce ɗaya mace ta koya tun daga cikin gidansu ba wai ta da ta waje ko ko a'a bari a je a biya mata wani wuri domin ta tayi girki a wannan shi ma wani abu ne wanda yake cewa ya race yan mata da sauran mata su gane wannan ne ne ke tafiya wannan bangaren girki to malam Aminu ga kira nan na shigo mana mm. to mun gode sosai malam Aminu yanzu kuma sai sakwato Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba Dina Sokoto a Najeriya. Alaikum salam salamu da musamman ma irin hitar da mata ke yi to gaskiya bai dace ba dan gaskiya ya kamata a ce mace tana hita ta kamala dan mai yawanci yaɗin da ake musu mai yawanci suna hita ce ta tsareci wadda za su sa wasu maza To kamar dai wayan malam Bello ya maza mara tarbiyya har suna ganin shawaki amma idan mm. mace za ta yi ta ta kamala gaskiya ba ba wani wani namiji har wanda zai ganin cewa ta haka muna kira ga hukumomi da su kawo wata doka na ganin cewa duk wata mata wadda aka ta yi wata ta wadda bata dace ba to a hukunta ta kuma ga abin da shahi ce a girki to ya kamata a koya ma musamman ma ya'ya girke-girke don girke-girke abu ne wanda zai jawo hankalin namiji da tsakanin ci da zaman shi da matashi. To Malam Bello yanzu kuma ina ga dai sai kiranmu na ƙarshe daga jihar Niger. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim barka da shigowa zauren namu. To masha Allah gaskiya hakikanin gaskiya abin da ke kawo mata da ɗan samari ke shiga wata shiga da bata kamata ba mafi yawanci gaskiya shi daga iyaye ne saboda uwa ko uba za ka ga iya ka ta shiga wadda bata kamata ba amma sai ka sa mata ido akan baka son rayuwarta ta ɓaci kaga dole tarbiyyar mu ta tabarbare kuma ta lalace abin da zan faɗa kenan muna fatan kuma hukumomin mu Allah sa su kula da wannan al'amura a sa dokoki wanda yake zai kawo ƙarshen wannan al'amura Allah Allah sauke mana Allah ta kaita mana to amin gashi nan dai eh, To masu saurare da waya Malam Ibrahim daga jihar Niger muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. A nan kuma za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu. <laughs> Afwan yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa. da injiniyan mu na yau Mr. Misha da, wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau yara suka a gaban kwarai ba za su bari